Allah تعلوا علي وأتوني مسلمين kada ku yi girman kai ku taho gare ni kuna masu ƙanƙan da kai da miƙa wuya zuwa ga abin da nake kiran ku a kai na kaɗai ta Allah da bauta da barin abin da kuke kai na shirka yayin da kuke bauta wa rana tare da shi